malamai suka ce bai halatta ta sha wata kwaya don ta hana jini fitowa ba jininta na haila na al'ada da allah ta'ala ya halatta a jikin ya halatta mata domin shi fitar wannan jini din jini ne wanda ya dace da ɗabi'ar mace kuma yana fita ne daga cikin mahaifa yayin da ta sha kwaya ta hana shi fitowa to zai iya komawa cuta kuma a gare ta to kaga kuma ah, addinin musulunci bai yadda mace ta wato mutum ya cutar da kansa ba la darara wala dirar wannan ka'ida ce fikihiyya bai halatta ba mutum ya cutar da kansa ko ya cutar da wani duk abin da zai cutar da kai an hana ka ka ainihin wato mu'amala da shi don haka wannan hana jini da za ta yi zai iya jawo mata cuta kuma don haka ba bai halatta a gare ta ba sannan kuma yana cutarwa akwai side effect to irin wannan ya ƙara tabbatar da cewa ba za a yi amfani za ta sha ƙwaya don ta hana wannan jini ba ba a wa kai ba a ainihin ɗora wa kai abin da Allah ta'ala bai ɗora shi ba idan jini ya zo a ajiye ibada idan ya ɗauke a ci gaba da ibada.